da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata goma sha biyu ga watan Janairu. Jamila Akwan a tashi shekara ɗaya kenan a yau da muka fara gabatar muku da shirin yau da gobe shirin matasa. wanda muke kawo muku kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron shirin namu ta amfani FM da sarauniya da kuma niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Me ya bambanta ilimin addini da na boko Shin ɗa namiji yana buƙatar ilimi fiye da ‘ya mace ko ‘ya mace ce tafi buƙatar ilimi fiye da ɗa namiji ko buƙatunsu na ilimi ɗaya ne? Idan an ce ilimi, me ake nufi? Meye ilimi? ilimi yana nan kashe-kashe. Mutum ba shi zama mutum sai ya nemi ilimi. In ba ka je makaranta ba tamkar kai jahili ne. Idan ba ka da ilimi addininka, idan kuma ba ka da ilimin zaman duniya duk rayuwarka banza. To me yasa daga an yi maganar ilimi sai a fara rarrabewa tsakanin ilimin addini da na boko? Ilimi duk ilimi ne. Jahilci ne yake kawowa ake wato rarrabawa. Ko ga shi musulmi abin da ya fi fara wajabta a kansa shine neman ilimi. Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook, amma kafin nan filin matasa masu basira na tafe da wani matashin da Allah ya tarfa wa gumbarsa nono. Ya samu gurbin karatu a jami'ar ABU bayan ya fidda rai. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila hilinmu na matasa masu basira dole mu koda kanmu da kanmu ko da ke al'ada Hausa ba a koda amma zaman mu a nan mun koyi mu koda kanmu. Sosai. Yaban gwani ya zama dole. <laughs> Gaskiya. <laughs> Wannan matashin da za ku ji tattaunawa da shi idan kuna tune a watannin baya can mm, mun tattauna da shi kansa wanda mm. saboda ya sha wahala yana neman gurbin karatu a ABU Amadu Bello Jami'a Amadu Bello ta Zaria bai wajen so biyu ko so uku ko. Mm. da muka zo muka tattauna da shi kamar da Jamila ta ce Allah ya tarhawa gumbarsa nono da taimakon Allah da kuma taimakon wannan shiri na yau da gobe. Bari dai kan mu ja ku da nisa ga matasa masu basira. To assalamu alaikum ni dai sunana Aliyu Ahmed Aliyu an haife ni a watan biyar shida ga watan biyar 1996 a nan Badawa Nasarawa Kano. Mai primary school kawo unguwar gaya special primary school na kanan na gama na je royal college bacin na gama shine na je 2015 kenan na je na IJMB kaskan shi shine yanzu kuma matakin yanzu na samu admission zuwa Ahmadu Bello University Zaria. To gaskiya matsaloli da dama na samu lokacin da zan samu shiga jami'a saboda so bi ina neman jami'an nan ɗaya ta jam ɗaya ta direct entry matsalolin shine gaba ɗaya su nan da na nema alhamdulillah na cancanci a ɗauka ba a ɗauke ni ba so hakan ya kawo min matsala a rayuwata sosai da koma baya a cikina a cikin abokai nema abokanai na da iyalai na gaba ɗaya saboda abin ya shafe ni ya shafi rayuwata gaba ɗaya rashin samun admission ɗin bincike da dama da ma kuma masana sun nuna cewa matasa da suke daga arewacin najeriya irin ku ba sa son karatu to a gaskiya bari in fara da cewa yanzu maganar a ce matasa daga arewacin najeriya ba sa son karatu bai taso ba saboda da za ki zo jami'o'inmu na nan ki ga yadda ake turmutsutsin neman admission kuma kowa wanda ya cancanta ko polytechnics ne haka ko college of education da abin zai baki mamaki sosai gaskiya yanzu matasa sun tashi sosai da sosai haikan haikan suna so su samu karatun nan me yake hana su to samun shiga kai kanka ka samu matsalar samun shiga gaskiya ina ganin abin da yake janyo haka shine akwai bambanci tsakanin kamar daga inda mutum ya fito haka ko shi dan waye ko shi waye shi saboda za ga admission din idan an saki za ga kusan duk wanda ya cancanta a bashi din ba za a ba shi ba saboda ko maybe akwai family din da ake kallo ne a bada admission din ko kuma wani ne dai So, akwai yan tsirarin dai da ake warewa ake ba admission din shi yasa ake kallon cewa kamar matasan arewa ba sa son karatu saboda majority din wanda ake gani akan titi wanda ba su samu admission din ba ne ba su samu an ba su ba amma ina tunanin dai admission din akwai dai da ake ba wa mutane na daban ne shi yasa har wannan zargin da ake yi wa matasan arewa ya kai tsamari haka. Mai haƙuri yana dafa dutse in mai izan wuta daure bala mun shaida ba shi da laifin komai haruna idda Me ya bambanta ilimin addini da na boko? Shin ɗa namiji yana buƙatar ilimi fiye da 'ya mace ko 'ya mace ce tafi buƙatar ilimi fiye da ɗa namiji? Ko buƙatunsu na ilimi ɗaya ne? Idan an ce ilimi me ake nufi, me ilimi? Ku biyo mu a zauren matasa ku ji muhawara kan wannan tsakanin Hajiya Mata Aliyu da Bukar Abba Sadiq da kuma Alhaji Ibrahim Musa Mr Ali. sanusa Adamu ne ya jagoranci muhawarar Ayola Jihar Adamawa. a malam mr ali zan soma da kai shin wai idan bahaushe ya ce ilimi kan wai me yake nufi ne a shi bahaushe idan ya ce ilimi wato idan aka ɗauko tarihi tun zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya faɗi ma manzon allah cewa mutum ba shi zama mutum sai ya nemi ilimi ilimi wato shine gishirin zaman duniya in baka da ilimi tamfan kifi ne cikin ruwa wanda bai san ma abin da yake ba saboda haka ilimi gishiri ne wanda zai taimaka ma bil adam dan adam a rayuwarsa na duniya bari in je gare ki malama fadimatu aliyu wai ta yaya ne ilimi musamman ma muna da ilimi kashi biyu akwai ilimin zamani akwai kuma na addini a ta wace hanya ne ilimin zamani zai taimaka wajen bunƙasa ilimin addini ko kuma ta wace hanya kike ganin ilimin addini zai taimaka wajen bunƙasa ilimin zamani musamman ga yara assalamu alaikum ilimin addini Ni tun da farko iyayenmu da suka haife mu tun muna yara kanana sai an koya mana yadda za mu yi karatun alkur'ani kamin din har mu kai ga zuwa lokacin da za mu je makarantar boko don in baka iya addininka ba baka san yadda za ka bi da zaman duniya ba ladabi ga iyaye da malamai in ba ka je makaranta ba tamkar kai jahili ne kamar kifi ne a cikin ruwa hakkin iyaye ne su kai yaran ‘ya'yansu karatu kuma yara hakkin su ne in iyayensu suka kai su makaranta su je su yi ladabi da biyayya su koyi karatu don lallai in baka da ilimi tamkar rayuwanka a lalace yake baka san yadda zaka ci ko da abinci ne ba don yanzu an ce yadda zaka je ka zanna kuma a gidan miji ma baka san yadda zaka yi shi ba dole ne mace musamman a koya mata alkur'ani ta yi karatu ta yi ilimi sabili da kai ma idan ka je kai aure yadda zaka bi da mijinka da yadda ka haifu yadda za ka ladabtar da yaranka dole ne sai da ilimi to a mun gode malama Farimatu kafin mu koma gare ki zan tuntubi shi a malam Sadiq Bukar malam Sadiq Bukar Allah ya sa kai malamin makaranta ne a kuma shanin ilimi dai shine harkar da kake yau da kullum a malam Sadiq shin wai menene ilimi ne kuma ta yaya ne ilimi musamman na addini zai zai taimaka wajen bunƙasa ilimin zamani wato ilimi yana nan kamar yadda aka faɗa da farko ilimi yana nan kashe kashe akwai ilimi da akan tashi da shi daga gida that is the basic wato shine farko duk abin da ake yi yaro yana koya sannan idan yaro ya yi girma ya kai wani level da aka yi makaranta ilimi guda biyu ce a yi bayani addini da na kuma na duniya lallai a cikin littattafai idan baka baka da ilimi wato kana cikin jahilci ba za ka ma gane addininka ko kuwa da zaman duniya ba so kana nan kana bukata wannan ilimi domin shi zai kai ka ga haske na farko ilimi addini yakan fara daga wajen iyaye an haife yaro za a fara koya mishi addu'a hanya adoyi sannan kuma ya tafi makaranta ta boko kenan sai ya je ya samu na turawa a koya mishi yadda zai karatu a wato zai hada ilimi addini da na duniya wanda zai ba shi hasken zama rayuwansa a idan baka da ilimi ka duk ka banza ne idan kuma baka da ilimin zaman duniya duk ka banza ce domin ba za ka samu hikiman zama ba so a takance ilimi addini da na na duniya yana tafiya domin ka samu shuɗaya tare da jama'an da suke kewaye da kai to muna magana ne akan ilimin yara musamman malam sadiq wai menene hakkin wato su iyaye ga 'ya'yansu wajen sabar musu ilimi akwai hakkin iyaye bisa ga hanyar samun ilimi ma 'ya'yansu ba wai ka tura yaro zuwa makaranta kadai ba bayan da ka tura yaro zuwa makaranta kana biya masa makarantar kana biya masa bukatar ta, hanyar fannin ilimi ya domin ya samu bayan da yaro ya bar gida ya je makaranta lokacin yana hannu malamai bayan da yaro ya dawo gida yana hannu iyaye iyaye hakkin su ne su sani cewa yaro nan yau ya je makaranta me aka koya masa me ya fahimta a cikin koyarwa da aka yi masa masa sannan kuma wani irin halaya za su duba yaron ka dai ka sa ido dai yaro kullum yadda yana girma za ka sa mishi ido ne akwai halin da ya tashi da shi in ka fara duba yana canjawa means ya samu wayansu halayen banza a wayan abokane so hakkin iyaye ba wai a biya school fee kawai ba ko kuwa a je ana siya takardu a yi komi babu suna da hakki bayan da an zo an koya ma yaro in ya zo gida samu takarda na doka ana maimaita yadda ya fadi ya aka yi ka fadi sai a a koya mishi a ce gashi yadda za ka yi gobe Ah, Misali, Mr. ɗaya daga cikin abin da yawa-yawan iyaye sun ɗauka cewa matukar sun biya kuɗin makaranta sun kai yaro makaranta mai tsada amma duk da haka sai ka samu irin wa'annan 'ya'yan kuma sai a samu ba ilimin boko ba balle tarbiyya ya samu ilimi mai inganci. Ah, alhamdulillahi game da wannan in ka ga yaro ya taso a gidansa gidansu bai samu ilimi ba ba za a taba ganin laifin wannan yaron ba sai laifin iyaye iyaye dole ne su taka rawa wanda zai amfani 'ya'yansu ta hanyoyi ko biyu ko uku hakkin ɗa ko ya ko ya'ya mostly ya rataya wajen uba ne wajen neman ilimi hakkin tarbiyyar da ya'ya ya rataya ne completely a hannun iyayensu mata na farko idan an samu rarrabuwan kawuna tsakanin uba da uwa to 'ya'yan nan za su tashi cikin mummunan ba za su yi ma ilimin ba domin middin idan uba ya ce ku tafi makaranta uwa ta ce zo ku wanke min kwanuka a zo ka tafi talla to hakika gidan nan rusasshe ka kira sa ka kira wannan gida shi. a matsayin na uba ka biya kuɗin makaranta ka sai littattafai ka yi uniform ɗan nan yana hannun malamai idan ɗan nan ya dawo kada ka ɗauka cewa baka da lokacin da zaka ba yaran nan gifin ko da minti talatin ne ka zaunar da shi a ƙasa zo ka je makaranta eh alhamdulillah zauna me aka kantar aka karantar da kai a makarantar nan idan yaron nan ya kasa kai idan Allah ya baka eh, eh, fahimta sai ka tashe shi kaga ka jawo shi kusa da kai kana nuna masa hanyar da zai fahimci ilimi in ya je makaranta yana hannun malamai to ilimi ya samu turbaya ya samu hanya kyakkyawan hanya kenan amma idan kai iyaye ku ka kai ɗanka makaranta sai yaron nan ya je yi laifi sai malam ya hura shi sai ya dawo gida ce baba mama ni ba zan je makaranta gobe ba menene dalili malam ba duka na yake ba zauna to automatically ba a taimaka ma ilimi ba a ɗauki hanyar da ilimi zai amfani yaro ba to a hajiya fadi aliyu kin dai ji abin da malaman nan biyu suka faɗa game da ilimi a ban sani ba shin eh, kina gani ita uwa wace irin rawa ya kamata ta taka domin ta yaron yaronta ko yarta ko ɗanta ya samu ilimi ilimi kuma ingantacce assalamu alaikum na dai ji yadda sauran yan uwa na suka faɗa. Mai saukin dai mm. Mm. uwa uwa mm. na san ita ne ta fi shan wahala A kan maganan yaran in. Uba kam ya je ya yi cefe ne ya biya school fees. Ke kuma uwa musamman yaran matan yanzu ke ki zanna kina wanke wanke kina shara kina dafa a tuwo iyarki ta dawo ta ce ehen ni fa wallahi na gaji tana kwance a daki yanzu yarinyar nan tana kwance a daki kai kana komai makarantar ba ta yi komai ba a class din sannan ke kuma uwa a gidan ma yarinyar din ba ta ko to idan ka kai yarinyar nan gidan miji ni kirana ga iyaye musamman ma mata yan uwana tun da farkon fari idan yarka ka tura ta ta je ta nemi ilimi ka tabbatar ta time da ya kamata yarka ta dawo gidan ba ta dawo ba gonda ma ki sabi gelenki ya kamata iyaye da ubanni da uwayen din duka ya kamata ne a tashi saye To me yasa daga an yi maganar ilimi sai a fara rarrabewa tsakanin ilimin addini da na boko shin ya ma cancanta a rarrabe su ko kuwa? san a rayuwa mutum yana ba da fassara ne yadda yake so. amma kuma in kika duba abin a gaba ɗayansa za ki ga cewar ilimi duk ilimi ne misali wasu kamar yadda ke cewa wasu aka ce ilimi suna nufin ilimin kur'ani wasu kuma suna cewa ilimi ilimin zamani to in kika ɗauki misali abin da aka fara saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine subhanallah shine ikra ikra ikratu to amma a lokacin me zai karanta ai ba komai ba kur'anin saboda haka kin ga kenan ikra tana nufin a nemi ilimi a nemi ilimi shi ummi ne bai iya karatu ba bai iya rubutu ba saboda haka aka fara ce masa kin ga kenan ko ga shi musulmi abin da ya fi fara wajabta a kansa shine neman ilimi to sannan kuma in kika ce ilimin kur'ani ne kadai sai ki ce to kuma kur'anin ne da me a ciki kin ga a kur'ani ne zaki samu misali ilimin tsirai ilimin yadda ubangiji ya halitta wato tsirai shine botany a kur'ani ne za aka fara fahimtar da dan adam cewar kowace bishiya misali akwai mace akwai namiji akwai ilimin sararin samaniya uh, you know astronomy akwai ilimi na embryology yadda ubangiji ya halicci bani adam din daga abin da yake fesowa yake makalewa alak kin ga a suratul alak to kin gani irin waɗannan in kika duba kenan abinda ubangiji yake nufi shine ka nemi ilimi na komai da komai kuma ya ƙara da cewar ma kada ka bauta masa sai ka san shi to ya za ka san shi ba za ka yi ka san shi ba sai ka yi tambaya sai ka yi bincike sannan ma za ka fahimci menene ubangijinka wane ne ubangijinka ya girman ubangijinka yake in baka kada ilimin sararin samaniya da yadda ya halicci samai da kasai shi isa da yawa za ki ga cewar jahili bai damu ma da bai san girman ubangiji subhanahu wata'ala to kin ga wannan kenan sannan kuma sai ki dawo akan maganar wato ilimi da ake cewa ilimin ilimin zamani ne ne ilimin zamani ilimin zamani ya kunshi komai da komai akwai ilimi na siyasa akwai ilimi wanda ke karance-karance na manyan waɗanda suka shahara da waɗanda suka saita wa duniya yadda tunanin irin su plato irin su aristotle an yi su daban-daban daban a ƙasashen musulmi ma irin su ibn batuta duk gasu nan sun ilmantar da mutane da yawa eh, ibn khaldun wanda shine ya fara kirkiro wato wannan kalmar ta siyasiya to kin ilimi sannan akwai ilimin yadda zaki kera mota akwai ilimin yadda za a yi titi akwai ilimin wanda zai baka sana'a akwai ilimin zakewa yaya za ka yi mu'amala da wannan da wancan sociology misali to kin ga ilimi wato ba abu ne wanda za ki ce ah, ga iyakarsa ba ba abu ne wanda za ki ce ga iya yawansa ba nan ko ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa mana a kur'ani ina za ku haɗa su tsakanin makaho da mai ido tsakanin mai ilimi da mara ilimi kuma sannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi ilimi ko da za ku je birnin Sin Sin ban da nisa ai kasar kafirai ce to me za ka je nema a kasar kafirai kin ga kenan ilimi ba wai kawai ka karanta Kur'ani ba ne yawanci kashi kwanakin baya nake karanta kashi casa'in daga cikin ɗari na al'umman musulmi na duniya za su iya karanta Kur'ani amma ba su san ma'anarsa ba. Hmm. to kin ga akwai babban mushkila yawa to saboda haka jahilci ne yake kawowa ake wato rarrabawa saboda in dai har an ce ka je ka nemi ilimi ko da za ka je birnin sin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ta wuce ka ce yanzu kai ba za ka yi wato ka ce kai kana kyamatar ilimin zamani to wani abin kake yi ba ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ba ko abin da Qur'ani ya koya mana bane kuma ina faɗa muku cewar duniya yanzu abin da isa turawa suka tafi suka yi nisa suka mallaki duniya ai ba dan komai bane saboda ilimi ne ilimin ma yanda zaka je ka nemo kuɗin ilimin yanda zaka sarrafa dukkan ma'adanan da ubangiji ya ajiye a ƙarƙashin ƙasa ya za yi da, da, gold ɗinka ya za yi da cobalt ɗinka ya za yi da uranium ɗinka gashi kuna zaune akan arziki amma talauci yana kashe ku kin gani in kika ɗauki arewacin najeriya banda maganar siyasa kuma a siyasa mata menene na, me gwamnati ta yi me ba ta ba abin da ya damu dan arewa amma dan arewa yaya zan yi in yi arziki yaya zan yi abubuwan da ma'adananmu da harkar cinikayya da wato ilimi na zamani yaya zan yi in same shi mafi yawa abin da isa kullum arewa take a baya kullum muke zaune muke cikin talauci na ƙarshe har ma da yawa sun yarda su su ci gaba da talaucin ai ba wani abu ne ba jahilci ne baka san yadda za ka yi ba jahilci yana kawo lalaci yana kawo ta'addanci idan mutane suna da yadda za su yi ba wanda zai dinka bin yari mai sha kiɗi ba zai yiwu ba kowa zai zauna ne ya yi sana'a sai ya nemi arziki to ba a sa ma neman arzikin a gaba ba ba a yi mana huɗubar yadda za mu samu arziki ba a yi kin gani to kenan wannan ne janyo wannan duhu ne yake dukan duhu sai ne abin da hausawa suke eh, bature yake cewa wai a garin makafi mai ido ɗaya shine sarki to abin da ke faruwa kenan to amma dole ne ba wai ilimin mace kaɗai ba ai mace ita al'umma ce to wanda ya wulaƙanta inda al'umma take salar al'umma ita ce sala don saboda daga cikinta ake fitowa idan matan duniya yanzu suka ce za su yi yajin aiki su shekara saba'in ba su haihu ba duniya ta kare ba sauran kowa a duniya to kin ga kenan mahimmanci to mahimmancin ilmantar da mace to ba wai kawai mace ba ai ba yanda za a yi ni na jaci ina da yara ni ina da ilimi ban damu da 'ya'yana ba 'ya'yana maza kin gani ko to ya zan yi da wannan ma'amala ba za ta yi wa ba inda shirme ne kullum ana bambanta mace da namiji ba zai yi ba ko ubangiji ma subhanahu wata alamu a cikin Kur'ani mun san kullum in ya ce mumini zai ce mumina zai ce sadiki zai ce sadika zai ce sasiki, zai ce fasika kika kenan kusan ba a bambanta mu ba amma dai maganar ita ce kar a dinka bambantawa neman ilimi dole ne akwai ilimi kuma kamar yadda na ce miki na almu'amala yadda za mu mu'amala tsakaninmu da waɗanda makotanmu tsakaninmu a wajen ma'aikatarmu ci ma zaune ne ni a'a kuma ilimi yana kawo rashin zaman banza wato mai ilimi da wuya ki ganshi yana zaman banza zai wuya abin da isa ga yanzu abubuwa sun gurɓace a ƙasar mu saboda kusan kashi tamanin ko kashi casa'in daga cikin ɗari duk jahilai ne saboda haka sai inda aka kada su kamar hayakin taba Allah ya sauke kula da lafiyar 'yan ƙasa wannan sai da ilimi kula da lafiyar 'yan ƙasa Jamila, kin ji Hajiya na ko? Ta yi bayani. Ta yi bayani, kuma tsakani da Allah gaskiya take haɗi. Gaskiya. Gaskiya take hwaɗi Shi yasa eh, ban ma san me zan ce ba. In tana magana sai in ji kamar ni nake magana. Sosai. <laughs> kamar ra'ayinki sai in ji kamar ni nake magana sosai gaskiya ta yi bayani sosai Allah ya sa mutane kuma sun fahimta amin To mun yi muku tambaya a Facebook cewa menene bambanci tsakanin ilimin addini da ilimin zamani? ga amsoshinku. Ilimin addini shine ilimin sanin yadda za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ilimin zamani kuma shine ilimin da turawa suka zo mamu da shi wato ABCD. Amma a wajen al'ummar Hausawa duk zamani ne ya zo da su, domin a gargajiyance Bahaushe yana da nashi addinin wato maguzanci. Wannan addini shine addinin da Hausawa ke yi kahin cakuɗuwa da al'ummar Larabawa. Tsarin wannan cakuɗuwa da al'ummar Larabawa ta canza ma Hausawa tsarin addininsu na maguzanci zuwa na Musulunci. Har wa yau dai, Larabawa su ne waɗanda suka bai wa Hausawa ilimin yadda za su yi rubutu da karatu cikin ajami. Su kuma Turawa da suka zo sai suka kawo irin nasu tsarin wato rubutu cikin baƙaƙen Girkanci, wato Greek word. amma idan ka tattara su gaba ɗaya duk tasirin zamananci ne ya kawo mama su saƙo daga rababawa. A gaskiya ilimin addini yana ɗora mu akan tafarkin da za mu bauta wa Ubangijinmu don samun kyakkyawan sakamako a ranar gobe alkiyama. Shi kuma na zamani yana koya mana abubuwa na harkokin duniya kaɗai, wanda amfaninsa a duniya yake kaɗai. Kawai mu dai idan ka samu duka da na addini da na zamani shi ne amfani da shi domin ba a ce ka nemi na addini kaɗai ba ko na zamani kaɗai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi da musulma mace saƙo daga halima hamisu musa jibiya katsina dukkansu ilimi ne shi ilimin addini ya yi karkatuwa ga sanin mahalicci da yadda za ka kyautata ibada da zamantakewarka da sauran al'umma ilimin zamani ya yi karkatuwa ga rayuwa ta yau da kullum sako daga halima koti yau da gobe bambancin shine ilimin addini yana nuna wa mutum kusanci ne ga ubangiji shi kuma ilimin zamani na rayuwar duniya ne da kuma iya zama cikin al'umma sako daga zainab aliyu ngolde ilimin zamani na da takardar shaida na neman aiki yana fahimtar da al'umma game da ayyukan da ke tattare da su a duniya kamar fannin kiwo, yawon duniya, noma, aikin gwamnati, kamfani da dai sauransu. Ilimin addini na fahimtar da al'umma game da zaman lahiya da tsoron Allah tare da yadda za a bauta masa. Sako daga Musa Emmanuel. Ilimin addini da na zamani babu abin da ya haɗa su balle a nemi bambancinsu, saboda ilimin boko mutane ne suka haɗa shi, shi yasa akwai kuskure a ciki. kuma za ka samu yawancin abubuwa babu su a cikin boko amma na addini akwai komai da komai yadda za ka yi rayuwa yadda za ka samu nutsuwa bambancinsu suna da yawa ba yadda za ka yi lissafa su saƙo daga tufayil alhaji isa kina jin nashuwan tana mm. ilm ilm ilimi shine ilm ilm saman larabci eh, tun da kisan <laughs> hausa yawanci akwai kalmomin larabci sosai jamila a cikin muhawarar nan ta uh, ilimi mm. me kika ji ni ai ba ma maganar me naji ba tambaya nake da ita ne saboda kin san kalmomi a turanci suna da nasu da akwai ma'anansu daban da a hausa amma ni ina tambaya a nan menene sani bambanci tsakanin sani da kuma fahimta wa kika wannan tambaya ke nake tambaya ke ce to ai malama ta ta hausa ke kike koya min hausa ke ce kamus <laughs> dina <laughs> ni a fahimta ta mm. sani kamar yanzu kin je makaranta mm. kin koyi abubuwa kina da sanin me kika karanta ne a jami'a a degree ta farko finance to to yanzu kin ga kenan duk wani abu da ya shafi hada-hadar kuɗi kina da sani a kai yawa amma kuma za ki ga kamar iyayenmu ba su yi makaranta ba mm. amma suna da fahimta mm. saboda ko suna biye da masana wasu kakanninsu haka masana haka za ki mm. ga mutum yana da fahimta mutum bai je makaranta ba bai da sani amma yana da fahimta kuma za ki iya ganin mutum yana da sani masani ne amma za ki ga komin shi a birkice a juye babu fahimta bambancin kenan yau ni da a nawa amma kin ga zan iya yadda da haka saboda sanin finance da na yi daga ciki kuma saboda na fahimci musulunci da yadda ƙur'ani ya bayyana ma amfanin kuɗi da illar maganin ruwa a kuɗin ruwa eh, to kin ga sannin finance da na yi na gane cewa ashe a musulunci ma da akwai yadda za a yi harkar ita banki ba tare da yadda za ka ci kuɗin ruwa ba. Kenan iliminki na zamani ya taimaka miki kin fahimci iliminki na addini. Saboda haka ba za a iya rarrabe su ba sosai ai shine ran da ce da ba don ilimin boko ba watakila da ina cikin manya-manyan jahilai saboda ina amfani da zan iya karatu mm. kina da sanin iya karatu ina da eh, zan iya yi karatu in buɗe qur'ani haka in karanta ko da ba da za mu haɗa baki ko da eh. da abaca da dai haka zan eh. iya karantawa kuma in gane sosai kenan ba za ka iya raba su ba sosai ba za a iya ba iyaye a dagi a tura yara makaranta musamman 'ya'ya mata sosai a tura yara makaranta musamman 'ya'ya mata shikenan daniel ya ce wannan surutun namu ya yawa <laughs> lokaci ya yi to sai gobar haka da izinin allah yanzu a madadin jamila kabiru fage da daniel brown da ya haɗa mana sauti da injiniyar malama na shwan kale halima jimiro ke sallama da ku sai gobe da izinin allah wani ya zama tilas ne ma ba zan fasa ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.